To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron kan wannan shafi na sarki zaki MKK na rasulun aminin. Jama'a ku yi hakuri yau mun ɗau lokaci sosai muna tare da maulana shak malam ɗahir Umar Suleiman a Bauchi wanda zai ci gaba da karatunsa kamar kan da ya ɗauko wancan sati. Jama'a da yawa sun yi mamaki kwarai a wancan sati. Ah, saboda raddi ne aka yi wa shak ah, dr ah, sani rijiyar lemo akan maganganun da yake faɗa akan auren mutu'a wanda malam buhari sanda zuwa wanda jiya ma za ku ga mun ka karatu da aka yau da shak sidi bashir da malam asadu sunna akan auren mutu'a wanda da yawa abin ya ba su mamaki suke ganin A'a. a shekara da shekarun baya wanda malam ɗahir nan da ke zaune da kuma shaksidi bashir an tattauna sosai akan auren mutanen da malam musa yusuf asadu sunna wanda aka zaƙalo wasu ababa da yawa da akan mutan da kai baka sani ba ma da mu ba mu sani ba ma wanda kuma malam ɗahir da ke zaune nan kuma kawon abin da wai ake yi mai suna auren misiyari aka tattauna a kai duka ba gama a kai ba amma shi da aka zo aka yi zaman eh, aka yi zaman mukabala akan haka da jama'a da yawa abin ya ba su mamaki saboda suke suke ganin abin da shi dr sani rijiyar lemu ya zo ya faɗa akan nan shak Dahir da malasiri bashir sun warware irin wayannan ababa da dama a baya to amma shi yanzu ya zo kuma ɗauko wannan abu wanda malam Dahir. ya yi masa raddin maganan da ya faɗa kaɗan a cikin wancan to za mu ji sauran maganganunsa da kuma zance da ake yi na zanga-zanga da ya tashi akan a kasanmu na Najeriya. Ba da tsawon magana ba za mu ba da abin magana zuwa ga Maulamu ma. ɗahir ya ci gaba da inda ya tsaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki. ina farawa da a'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bihi nastamid wa nasta'in wa huwa khairu nasirin wa mu'in allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad a sarki zaki yau ba mu da lokaci mai tsawo saboda haka a gurguje a gaba na farko za mu ci gaba ne da yin raddi zuwa ga dr sani rijiyar lemo Mm. a bisa wasu maganganu da ya faɗa dangane da auren mutu'a wadda so da dama akan samu garin mutane suna so su soki 'yan shi'a a bisa wani abu da aka ga 'yan shi'an suna yi to sukan yi sakun baki sai ya zamo wannan sukan da za su yi ga shi'an bai taƙaita a kan 'yan shi'a kaɗai ba ya shafi wasu manya-manyan mutane har ma dai mu ce sahabbai. Mm. A sarki zaki idan aka samu wani ya fito ya ce mutu'a auren jeka kana yi ka ne. Mutu'a wato aure ne kawai mara kan gado, mm. kai ba ma aure ba ne. ko ma mu ce bari mu yi amfani da irin kalmar da kabiru gombe ya taɓa yi zinan mutu'a ah, duk wanda ya faɗi eh, ya taɓa faɗa haka mm. duk wanda ya faɗi wannan kalmar to abin da yake nufi ko ya sani ko bai sani ba shine a baya an taɓa halatta zina hatta a wurin su fa sannan abin da yake nufi an haifi wasu daga cikin sahabbai ta wannan hanyar zinan sannan wani ƙarin abin da yake nufi shine wasu daga cikin sahabbai har suka bar duniya suna ganin halascin wannan zinan haka yake nufi ko ya sani ko bai sani ba domin me mun yi alkawari wancan sati sarki zaki muka ce za mu kawo sahabbai da suka tafi akan halascin auren mutu'a mun yi wannan alkawarin ko mu yi ba mun wannan alkawari na ƙara maka da cewa kuma zan kawo ma wani tabi'i kuma hmm. wadda shi kuma malami ne na ahalin suna babba ah. wadda ya auren mutu'a da mata da yawa eh. duka na yi wannan alkawarin ko ban yi ba to yau duka zan cika insha Allah sarki zaki amma shi ya kuri kamun ka cika kai wani maganan da shi Shakkabir Gombe yayi cewa wai zinan mutu'a to wannan zinan mutu'a she kuma ka kara da cewa wato an halatta zinan mutu'a wannan magana bai yi cewa a maybe ka je zagin wani she ka je ka afkawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma afkawa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ai annabi ya halatta wannan sosai sosai eh mana haka din ne haka ne ma suke yi dama ai okay sarki zaki so da dama ai sukan yi haka ai dama sukan yi kafin nan amma da na mana mu ji maganar da shi eh, rijiyar lemo yake za a musu wani aure na jeka na yi ka amma aure na wucin gadi za a yi aure amma na wucin gadi na iya wannan ɗan lokacin tun da auren mutu'a ba aure ba ne wannan auren na shirme ba zai tabbatar da gado ba kaga tun daga nan sun tabbatar maka cewa ba aure bane in aure ne to gashi ai Allah ya ce ga gadan masu aure ma'aurata zai gaje ta za ta gaje shi hmm, na'am a da bakinsa ya ce auren mutuwa kuma daga bakinsa ya zo ya ce ba aure bane Allah ya kama shi kenan <laughs> aure ne eh auren je na yi ka to bari ka ga sahabban da suka tafi akan halascin wannan auren je na yi kan hmm. wadda ya ce ba ma aure ba ne din da shi da masu fahimta irin nasa su duba littafin da ake kira da Almuhalla muhalla bil athar na ibnu hazm ya ce wa sabata a cikin juz'i na tara shafi na ɗari biyar da sha tara ya ce wa qad sabata ala tahliliha ya ce haƙiƙa ya tabbata cewa dangane da halasta ta ita auren mutuwa ɗin hmm. ba da rasulullahi bayan wafatin manzan Allah jama'atun minas salafi wasu jama'a ne daga magabata suka tafi akan halascinta radiyallahu anhum Allah ya yarda da su minhum daga cikin waɗannan eh, magabata ɗin as-sahaba akwai sahabbai da suka tafi akan halaccinta radiyallahu anhum Allah ya yarda da su sai ya fara da ta farko ya ce daga cikinsu akwai asma binti abi bakr siddiq an haife ta da auren mutuwa? a'a wadda suka tafi akan halascin auren mutuwa. okay yar yawa ah. waye ya fara kawo wannan shi mai littafin ne ina karanto ma littafin al-muhalla bil athar na ibnu hazm a juzi'i na tara shafi na ɗari biyar da tara hmm. da sha tara ah. shi abin da yake cewa wa bata ta hali ala ta ya tabbata ga wasu mutane da suka tafi akan halascinta da rasulullah bayan wafatin manzon Allah jama'atun minas salafi wasu da dama daga cikin magabata radiyallahu anhum Allah yarda da su minhumus sahaba daga cikin wanda suka tafi akan halascin akwai sahabbai radiyallahu anhum Allah yarda da su shine sai ya fara jero maka sarki zaki yace akwai Asma binta Abi Bakr Siddiq asma yar abubakar siddiq ita ma sahabiya ce ta tafi akan halarcin, na farko kenan mm. wa jabir bin abdullah da jabir dan abdullah shi ma sahabi ne wabni mas'udin da abdullahi dan mas'udu shi ma sahabi ne wabnu abbasin da abdullahi dan abbas shi ma sahabi ne wadda manzo Allah ya ce ku je wurinsa ku koyi tarjaman alqur'ani Hmm. wa mu'awiya bin abi sufyan to <laughs> na ya mu'awiya dama na ma wannan alƙawarin sarki zaki nace in ka ji ana ce yan shi'a ne suka tafi to wannan din son zuciya ne don hatta mu'awiya da ya yaƙi imam ali shi ma ya tafi akan halaccin auren mutu ba ni na faɗa ba hmm. ibnu hazm malamin ahalin sunna shine ya faɗa hmm. yake cewa mu'awiya bin abi sufyan da muawiya dan abu sufyan wa amr bin hurayth da amr dan hurayth hmm. wa abu sa'id al-khudri da sahabin nan abu sa'id al-khudri wa salma da kuma salma wa ma'bad da ma'bad abna umayya bin khalab da shi salma da ma'bad din ƴaƴan umayya bin khalab ne su ma waɗannan duka sun tafi akan halascin auren mutu'a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa lokacin manza ina maganar da suke na cewa zamanin manzan Allah manzan Allah ya hana ya haramta to bayan ba'ada rasulullah gashi suka ce bayan manzan Allah ne wa'annan suka tafi akan halascin auren mutu'a saboda haka idan ka ce auren je kana yi ka ne to ga wasu sahabbai nan da suka tafi akan auren je kana yi kan in ka ce zinan mutu'a ne to ga wasu sahabai da suka tafi akan wannan zinan mutu'an da kake gani din hmm. sai ya ci gaba da kawowa a cikin dai wannan littafi na ibn hazm wato al kenan ya ce wa rawahu jabir bin abdullah an jami'i sahaba jabir dan abdullah ya rawaito daga dukkan sahabbai cewa me an yi wannan mutu'an muddat rasulullah a zamanin manzan Allah wa muddatu khilafati abi bakrin da kuma lokacin khalifancin abubakar an yi hmm. wa umar ila qurbi akhiri khilafati umar da umar shi ma a farkon khalifancinsa an yi a kusa da ƙarshen khalifancinsa ne aka hana sai yake ce wa tulifa fi ibahatiha ko kuma wa talafa fi ibahatiha an ibn zubair Wa'an an ali fiha tawakkuf wa umar bin khattab hatta shi kansa umar bin khattab din ga yadda aka ce farkon lamarin yadda yake ya ce annahu innama ankaraha farko khalifa eh, umar ya yi inkarinta ne cewa karka yi mutu'an idza lam yashhad alaiha adilani faqat idan ba a samu shaidu biyu suka zo suka shaida batun mutu'an ba wa qad abaha bi shahadati kuma ya halasta auren mutu'an idan an yi da shaidan adilai guda biyu wannan a cikin littafin ahlus sunna nake karanta ma sarki zaki ba a wani littafi na daban ba wa min tabi'ina karka ce kawai sahabbai ne suka tafi akan halaccin auren mutu'a daga cikin tabi'ai akwai wa tawus wanda ake kira da tawus wa ata da wadda ake kira Atha wa Sa'id ibn Jubair da wadda ake kira Sa'id ibn Jubair wa sa'ir fuqaha Makka azza Allah da sauran malaman fiqhu na Makka Allah ya yi me Allah ya ƙara daraja da ɗaukaka ga garin Makka din a nan sai aka ce da wasu fuqaha na garin Makka aka bar shi a dunkule barin kawo ma ɗaya daga cikin fakihi din shine wanda na ce maka yayi ya yi auren muta da mata sama da sittin din nan yake cewa waƙala abu asimun nabil lokacin da ya zo abu asimun nabil lokacin da ya zo yana magana akan ibnu juraij sai ya ce kana ibnu juraij min al-ubbadi ibnu juraij sarki zaki wa ibn jurayj shine wanda nace ma yayi aure da yayi auren mutu'a ah, da mata sama da hamsin din nan hmm, to abu asimin nabil yace kana ibn jurayj min al ubadi don ka dauka mutumin banza ne a'a ibn jurayj yana daga cikin masu ibada kana yasumu dahar ya kasance yakan yi shekara yana yin azumi siwa salasata ayyam min shahar duk wata yana yin azumi in banda kwana uku a cikin watan hmm. so karka dauka an ce ma yayi mutu aka ce ai wani mutumin banza ne a shi a duk wata azumi yake yi kwana uku a cikin wata ne baya azumi kuma haka yake yi duk shekara kana lahu imra'a abida sannan matarsa wadda ya aure ta na dindindin ita ma matar mutumiyar kirki ce hmm. mai yawan ibada wa muhammad bin abdullah bin abdul muhammad bin abdullah bin ya ce yace tu shafi'i na ji imamu shafi'i ya kulu yana cewa istam ta'a. ibn Jurej, bisittina imra'a ibn ya yi mutu'a da mata sittin shi kade E in ji in ji imamu shafi'i wannan shi abin da ya faɗa kenan sittin amma akwai gun da aka kawo sama da haka mata sittin eh in ka je ka duba cikin a wannan littafin mai suna siyaru a alamin nubala na al'imam shamsuddin zahabi lokacin da ya zo magana a kansa ya kawo wannan hmm. sarki zaki To saboda haka albishirinka ya kai mai cewa mutu'a auren jeka na yi ka ne auren jin daɗi zinan mutu'a ne to albishirinka ga wasu sahabbai waɗanda suka mutu suna suka tafi akan halascin wannan abu ga kuma wani wadda shi daga cikin malamai na ahalis sunna tabi'i wadda ya zo ya yi wannan mutu'an da mata sama da sittin saboda haka ku ci gaba da zagin mutu'a ƙarshe abin da zai tabbata shine wannan abin da kuke zagin ita ce dai hanyar da wasu daga cikin sahabban ma suka zo duniya wannan ita ce hanyar da ya zamo cewa sahabbai da dama sun tafi akan halascinsa ko kuma yanzu kuna zagin abun sahabi ya tafi akan halascin abu kai ka zo ka zagi abin kai ka kushe abin amma ba wanda ya kai ka buɗe baki da cewa mu muna kare mutuncin sahabbai kana kare mutuncin sahabi kana sukan abin da sahabi ya aikata kana kare mutuncin sahabi kana ce abin da sahabin ya aikata ba aure ba ne auren je kana yi ka ne auren jin daɗi da sauransu ina kare sahabi a nan tunda kana ganin abin da ya yi ne ba daidai ba ne saboda haka sarki zaki garin su soki shi'a sukan soki hatta sahabbai domin me duk wanda ya zo ya soki a wurin mutu'a to ya sani ya soki sahabbai ne domin waɗanda suka tafi suka bar duniyan nan suna ganin halal ne a wurin mutu'a daga cikin sahabbai ga sunan na yanzu mun jero maka yadda suka faɗa haka sannan sarki zaki yadda za ka gano ba annabi ya hana ba wannan mutu'an shine cewa a hadisin da ya gabata wadda muka kawo wancan satin mun kawo gun khalifa umar yake cewa hatanil mutu'atani kana ta ala ahadi rasulillah wa ana anha anhuma wa aqib alaihima kamar yadda ya zo a cikin musnad na imamu ahmad cewa wayannan mutu'o'in guda biyu zamanin manzo akwai su ni na hana ni nake hukunci ga duk wanda ya aikata sannan mun kawo a cikin hadisin da ya gabata a cikin sahihu muslim cewa me ga sahabbai nan suna cewa inna ma na hana umar an fanta haina umar ne ya hana mu aikata eh, mutu'an aikin haji da mutu'an mata fanta haina sai muka daina aikatawa daga lokacin da ya hana mu sannan ga wani asari na sarki zaki na da ya kamata ma mu goya a kai eh amma shayi kamun ka ina neman da zaka samu gado shi in dora wannan ya eh, shi wannan ya wani magana sannan wannan magana kuma yana damuna kan batun auren mutu'a aure ne na mutu'a kuma da aka zauna aka yi samu shaidu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta kamar kan da ka yi magana hmm. yaron bai da gado ta yaya yaron da za a haifa a cikin auren mutane yawwa sarki zaki to wannan kalmar wallahi mantawa ne ina so in yi magana a kai. Eh. sarki zaki zamowan yaro bai da gado ba shi yake haramta aure ba ko ya halatta aure sarki zaki yanzu haka akwai hanyar da za a yi ɗanka ba zai gaje ka ba a eh, eh. musulunci wani hanya kuma ke da je yi eh akwai ɗanka ne kuma ba zai gaje ka akwai hanyar da za a yi in gaya ma sarki zaki yaron da na haife shi asafila eh. ko ba haka ba hanyar tashi ya ji bai da gado yaron zai fil kamar ma'aifinsa ya cuce shi ko kuma wani abu da ka ji sarki zaki ah. dalilin da zai sa wani hukunci da zai zo ya hana gado ah. wata ran bai da alaka da da zamowan aure halal ne ko ba halal ba barin baka misali babu gado tsakanin musulmi da kafiri ko da kuwa uban musulmi ne ko ɗan musulmi ne hmm. babu gado tsakani amma an isa ce uban ba shine ubansa ba <laughs> shai zo kuma ba mu gane ba misali yanzu idan mutum yana da idan mutum mahaifinsa kafiri ne ta ya zai gaje shi ko ɗansa kafiri ɗansa ya yi ridda zai gaji akwai gado a musulunci a inda ya yi ridda babu gado aka ce babu to banda wannan ma a bar shi ma yana musuluncin mm. idan ɗa ya kashe ubansa zai gaje shi a so ba zai wannan ba zai gaje shi to wannan ya taba ya ya bai shafi auren ba wani hukunci daban ne ya zo ya danna wannan hmm. ka gane ko sarki zaki amma shayi kamar yau misali wani ya akwai wanda muka gani ya yi rida da ya yi rida mahaifin shi ya rasu aka ce ba ba shi gado doka na ƙasa ya tsaya ka ba shi a dokan ƙasa kenan a musulunci nake gaya ma okay okay a musulunci babu hmm. saboda haka sarki zaki wani abu wani dalili yakan zo ya canja wani dalili yanzu misali zan baka a normal aure da ake yi ango ai zai tashi ne ya je wurin amarya dare da rana haka ne ko ba haka ba amma a auren da su su wannan malam sani rijiyar lemon suka kirkiro wadda ake yi yanzu haka a saudiya wadda ake kira da nahar a kuma nahar kuma banda misali eh nahar ka san ma'anar nahar rana auren da rana ne zaka je wurin amaryan da daddare kana wurin ɗaya matan ina zuwa banda auren misiyari ashe akwai banda misiyari Sarki zaki, wa'annan mutanen suna da aurarruka da yawa da zan dinga fito da su insha Allahu tunda ba su daina magana akan auren mutuwa suna zagi ba, zan fito maka da aure na bid'u'o'i da suka kirkiro su. Banda auren misyari. Akwai nahar sarki zaki. Akwai nahar wannan da safe kawai eh, da rana ka zaka shiga ɗakin matan ka rana ne kawai. akwai eh, akwai auren misfar kuma shi ma. banda nahar na rana to akwai misfar kuma wadda shi kuma a tafiya in za ka yi tafiya ne joni in za ka yi tafiya sai ka aure ta iya muddan tafiya din sarki zaki yana mamakin waɗannan mutanen da suke sukan abin da sahabbai suka yi da tabi'ai suka yi amma suka ƙirƙiro bid'a ba ɗaya ba biyu ba ba uku ba saboda kawai suna tsammanin sun iya surutu bari su zo su zage ka kai da ka aikata abin da zamanin annabi aka yi su da suka ƙirƙiro sabon abu a addini suka cusa su ne suke ga suke da baki su ne suke da abun faɗa ga al'umma sarki zaki aure ne auren muta auren muta na'am kowa ya shira da malluman izala da malluman uh, uh, shi'a da malluman ɗarika dukkan ce sunna da shi'a duka an yi shaida cewa an taba yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam good amma shi auren nahar nan da auren musfa da kai maganan nan an taba yi zamanin manzon Allah ko zamanin sa bai babu sarki zaki da farko dai misyari a nan wurin mun yi muƙabala da ɗaya daga cikin malamansu ya gagara tabbatar ma duniya cewa a zamanin annabi an yi auren misiyari to lokaci guda aka kirkiro da su da auren misiyari da auren nahar da auren misfar sarki zaki yanzu haka inda zan dan sauka ɗan mintoci kaɗan to zan iya turo maka da kilif na bidiyo wadda za a iya sawa wa mutane a ji gashi nan nan an kirkiro shi ne a ƙasar saudiya in kana da bukata ya kuri misali na zo najeriya da na zo najeriya shi daga wata yariya kawai da na ga yariyar ta mini kyau shi na kira ta da Allah zo mu yaure miss far kawai shin baki kuɗi mu yaure miss far shikenan in na wuce shikenan ya wuce eh eh auren ana yin shi amma da rana ne kawai zaka dinga zuwa gunta ah. da rana wa wurin da da rana shine na nahar kenan misfar kuma na tafiya ne in zaka yi eh, tafiya ne zaka yi safa misfar eh. kamar ka zo Najeriya yawwa kamar ka zo Najeriya yawwa kamar ka zo Najeriya da na zo Najeriya kawai na ga wata yariya kawai kamar wannan yawwa to kamar wannan zaki eh to amma kamar wannan wannan da auren mutu'an saboda auren mutu'an ma an ce ana to sarki zaki eh. su abinda suke so shine abinda annabi yayin nan zamanin sahabban na gai su ne ba sa so gara sun gwammace gara su kirkiro nasu okay the same aure ne amma an ba shi wani suna daban eh mana to me bambanci eh. me bambanci ka zo da wanda ya zo ya ce ila ajalin musamman zuwa wani lokaci sai zamo lokacin awa biyu ne sai zamo lokacin kwana biyu ne sai zamo lokacin wata biyu ne sai zamo wani lokacin shekara biyu ne duka sunansa wani lokaci to kai ka je ka yi wani lokacin zuwa lokacin me zuwa lokacin tafiya kawai saboda baka kira shi da mutuwa ba kawai amma ka zo ka halasta ma kanka shi kuma wannan misali na har shi kuma ka sa wani lokaci lokacin shine me daga safe zuwa dare nahar akwai wannan auren sarki zaki ba zan gaya ma abin da yake ƙarya ba ne kamar yadda a wancan satin na gaya maka cewa me na ce maka akwai sahabban da suka tafi akan halarci, yau na tabbatar maka hmm. ko kamar yadda na ce ma akwai wanda ya yi auren da sama da mata hamsin kuma yau na tabbatar maka to sati mai zuwa ma in Allah da ko da yake zan iya zamowa ina mai halin tafiya insha Allah sati mai zuwa to amma in mu Allah ya dawo da mu rai da lafiya zan tabbatar maka da cewa akwai wannan auren kuma ana yi a wancan yankin nasu wanda salafawan suka fi yawa a nan yankin eh, ainihin saudiya da kuwait da sauransu akwai clip kaman kan nan kwanakin shekarun baya malam Musa ta baka clip ga auren mutu'a an ga ana yi a Iraki saboda kaga yanzu aka shi auren Nahar din nan da auren ya sunan shi ya sunan ma ɗaya auren nan ba <laughs> sarki zaki to ko ko yanzu in turo maka da clip din ne ka sa in ka sa na minti biyu ma ya wadatar za a ji da larabci ne auren Nahar eh shey muna so mu muna so mu ga auren Nahar din nan <laughs> jama'a don Allah ku yi hakuri ah, turawa na cewa wai seeing is believing eh mutum kawai ya yi tafiya a wato in an jan kawo malami wani wuri da wata kenan <laughs> in ka mai hukunci wala Allah Allah ya kama ka saboda ah, ba ka sani ba ba ka sani ba kwarin da har yayi amma kawai ka je kana tuguma malami a ah, yan kawo malam da wata cikin hotel eh ashe yawancin sa wurin na har kenan haka yi kenan <laughs> eh imam suleiman kaji ko akwai auren nahar da auren misfar wato auren nahar shi wannan zaka ta shiga wuro matan kenan da rana amma da daddare kana wato wannan auren wato shayi za mu tambaya lalle shi ka shaida wa matanka cewa a ah, na yi wani aure aure na wato matanka ba su sani ba a ga kana shiga wani wuri kawai bai kamata maka <laughs> hukunci ba kenan a ah, aure na har yayi to ah, to <laughs> eh, Allah eh ka yaro a ce yaron bai da gado ai ni ne yaron <laughs> astagfirullah lazim Allah ka yafe eh? yaronka yaronka bai da gado <laughs> jama'a mu ya kuri shek zai ɗauko muna biliyon muke jira mai hakuri jama'a bidiyon shek zai turo mana yanzu <coughs> mu ga wannan auren nahar da auren misfar sarki zaki na turo maka to masha Allah eh Masha Allah. Wannan rahoto ne. Eh, jama'a eh, ai, wannan ah, turo mana kwan, ai shi rahoto ne ai. Eh, eh, rahoto ne wa nasu fa. Ai ka san sarki zaki akwai rahoton da wani zai maka. Akwai kuma wanda kai ne da kanka ka yi. To nasu ne wanda suka yi. Kuma tashar ma tasu ce. Ba wata tasha bane balle a ce suna gaba da su ko suna ƙinsu ko wani abu. Hmm. ka ji farko farko ka ji gun da zaka ji yana maimaita sunayen su zaka ji hmm. sai ka ƙara muryan saboda kowa da kowa ya ji eh to amma anan shayi kan ya zo bari mu fara jin na shi mu sake jin na shi dr sari jalemu saboda mhm. eh, mu sake jin nasa kamin shi wannan ya shigo a a a sai kai kuskure kai hakuri one second zama ku hakuri shai ya turo na gyara na jin saka shi na ji na saka ma wani wani karatun da za a yi daga baya good Aha, shai to za mu sake jin na shi da kasar rijin lemu da ya faɗa? Za za musu wani aure na na je kana yi ka amma aure na wucin gadi za a yi aure amma na wucin gadi na iya wannan dan lokacin tun da auren mutu'a ba aure ba ne wannan auren na shirme ba zai tabbatar da da gado ba kaga tun daga nan sun tabbatar maka cewa ba aure ba ne in aure ne to gashi ai Allah ya ce ga gadon masu aure ma'aurata zai gaje ta za ta gaje shi okay wannan auren mutuwa kenan auren da kuke yi kenan mm, mm, mm, eh, wannan to ga wannan ko da kai نستكمل اليوم سلسلة تقاريرنا عن المشاكل التي تواجه بعض الأسر في السعودية ونتحدث اليوم عن زواج المسيار والمسفار والنهاري وغيرها والتي بدأت تظهر في السعودية في ظل واقع محلي متأزم يشهد ارتفاعا متزايدا في حالات الطلاق وارتفاعا ملحوظا في معدلات تأخر سن الزواج حتى مع وجود مسميات الزواج الجديدة نواف القثابي وتفاصيلها يعرف السعوديون منذ سنوات قليلة أشكالا جديدة للزواج المسيار واحد من أشهر العلاقات نستكمل اليوم سلسلة تقاريرنا عن المشاكل التي تواجه بعض الأسر في السعودية ونتحدث اليوم عن زواج المسيار والمسفار والنهاري وغيرها والتي بدأت تظهر في السعودية في ظل واقع محلي متأزم يشهد ارتفاعا متزايدا في حالات الطلاق وارتفاعا ملحوظا في معدلات تأخر سن الزواج حتى مع وجود مسميات الزواج الجديدة نواف الكتابي وتفاصيل يعرف السعوديون منذ سنوات قليلة أشكالا جديدة للزواج المسيار واحد من أشهر العلاقات To, a nan sarki zaki shi wannan mai gabatarwa eh. ya ce musammayat ne lizziwaj sai ce almisiyar wal misfar wal eh, haka ya uku ya fara kawowa bayan ya kawo shi wannan wanda ya ɗauko rahoton ba mai karanta eh, labaran ba shi kuma sai ya ɗauko cewa to shi misyari ɗaya ne daga cikin aure da ɗaya ne daga ciki it means kaga wancan shi ya kawo nawa guda uku shi kuma wannan sai ya ɗauko ɗaya sai ya yi magana a kai wato gara auren mutu'a da ake yi ma zamanin manzo Allah an yi amma wannan aure da aka wato so in akwai in ga sunan nan ai suna da baki ko sun iya magana su fito sai su ce mana misyarin nan zamanin annabi ga hadisin misyari ga hadisin da ya tabbatar da misfar ga hadisin da ya tabbatar da nahar shikenan me matsala a cikin. shayi mutum kawai ya daura aure eh, eh, da rana kawai zai sarki zaki barin gaya ma wani abu aksarin masu sukan mutane su suke da abun suka a jikinsu wana ɗabi'a ce sai aure aure aure eh, ya sunan shinga yanzu sarki zaki da suka ce muna zagin sahabbai eh kuma laifi ne hmm. to kuma su sai su ya tabbata suna so suna yabon masu kashe sahabbai ka gane me nake nufi misali zan yi mamaki dan ahalin sunna ya fito musamman salafa wannan ya ce kuna zagin sahabbai shi yasa ba na son ku to amma kuma mu'awiya da ya kashe ammar sahabi ya kashe eh, eh, imam hassan sahabi ya kashe eh, waye sunansa alkindi din nan wannan sahabin duk da yayi wannan abun shi kuma yana son sa so da dama sarki zaki su suke da abin da za ka tuhume su amma su suke tuhumar ka saboda sun fika surutu yanzu maganar da nake gaya ma a daidai lokacin da su ɗin suke su kan auren mutu'a a daidai lokacin kar ka ce wai wannan ukun da na kawo ma wai misyar da misfar da nahar su kaɗai ne sarki zaki akwai auren da suka daɗa halaltawa lokacin da ake yaƙi tsakanin Syria a Syria akwai auren da suka halalta mai suna jihadun nika eh? sunan shi jihadun nika wasu mata daga Tunus eh, daga Tunisia da Algeria suka dinga zuwa suna samun wayannan 'yan ta'addan da aka ziga su su je su yaƙi Basharul Asad din wata ta je ta yi ciki ta zo ta ce ita bata san uban dan ba saboda ba mutum ɗaya yake zuwa gunta ba hmm. akwai jihadun nika sarki zaki saboda haka su surutu suka fi ka ba hujja ko dalili ba shayi auren auren nahar ni na fi damuwa ma da shi <laughs> na fi damuwa da auren nahar wato auren nahar din ba laili ba <laughs> shayi wato kana da mata eh matarka sun sani she yanzu ka je kai wani auren hari da wannan da rana kawai zaka ta shiga wurin ta eh da rana ne daddare an haramta mm. kaje wurin ta kenan eh da daddare sai ka je wurin wancan ita hala nata ya zama laili kenan tunda wannan wannan ya zama na har to wannan wancan sai ya zama laili wallahi alam sarki zaki wannan tambayan fa ba ni ma ya kamata ka mun tambaya ba akwai wanda ya kamata ka gayyato shi nan ka zo ka sa shi ya zo ya amsa wannan tambayar su suka bi mu sanin ni abin da yasa ban so in yi magana akai a ce ai tunda ba ku kuke yi ba me yasa za ka yi sharhi akai su ya kamata su zo a zaunar da su kamar yadda na zauna din nan ni yanzu na zauna na kawo aya na kawo hadisi na kawo cewa ga wani nan sahabban da suka mutu akan halasta auren mutu'a na kawo maka ga wani tabi'i nan da ya auren mutu'a da mata sama da, hamsin ni yanzu ni kenan nawa kenan wanda na yarda da shi su ne ya kamata a samu wani babban malami ya zo ya zauna a nan sai ka dinga wurgo masa ci ala gafarta mala an ce kuna yin misyari da Allah sai kai ta tambaya akai sai dinga baka amsa in ka ya kare ka ce ana an ce kuna yin misfari shi ma haka in aka kare a ce kuna yin nahar shi ma haka in aka a ce to har jihadun nikama akwai lokacin da kuka halarsa shi ma sai yayi magana yana da kyau ne kowa ya dinga zuwa yana abbara kansa kowa ya dinga zuwa yana bayanin kansa amma shayi auren auren misfarin nan auren misfarin yanzu okay eh. auren misfarin nan bi ma'ana misali ka je ka ga wani malami ka ga wani malami ya shiga da wata a gidan hotel ko menene wato bai kamata kai masa inkari ba wala Allah yi auren Miss Farina ma kai baka sani ba wai malam ya je wani gari eh ai sarki zaki mu abun da muke cewa a nan shine eh ina batun inna kulla atin dalala eh sai suka ce wai bid'a a gunsu shine duk abin annabi bai yi ba to mu yanzu muna so in har wa'annan auren duka ba bid'a bane sai su zo su kawo mana gun da annabi ko sahabbai suka yi shikenan kaga mun huta amma in ba haka ba zai zamo ku ne tacaccun yan bid'a amma kuma kuna zargin wasu da bid'a shine abin da muke cewa sarki zaki hmm. in ka lura da muƙabalar da muka yi akan auren misyar eh ai duka bayan mun tafi mun tafi mun tafi bayan ya gagara tabbatar mun da annabi ko sahabi ya yi auren misyari kuma duk da haka yana ganin halas ne sai nace to kaga maulidi ma a matsayin halas kawai <laughs> tunda eh mana na'am tunda dalilinka na, na, rusa maulidi shine annabi sahabi ai atba'u tabi'ina ba su yi ba to su ma shi ma wannan misyarin annabi sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina ba su yi ba amma duk da haka ji cewa eh akwai wani dalili akwai wani hujja da za a ci gaba da yin auren misyari to kenan. wannan dalilin ka na auren misyari din shine dalilin mu kuma misali na maulidi haka muka yi da wancan so sarki zaki karka cika yawan tambayoyina ni na waka ilimi ne a dunkule duk wannan abubuwan da na faɗa maka din kai ne yanzu zaka je ka yi bincike a kai saboda abu ne wanda bai kuya zaka gan shi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 musamman malaman da suke da alaka da ko izala ko salafiya ko abin da ya kama da wannan shine sun tafi akan dama zanga-zanga haramun ne saboda haka kafin a je wannan zanga-zanga din sun yi ta cewa kar a tafi to an je an yi zanga-zanga na wurin kwana goma bayan an yi zanga-zanga sai na dinga ganin su suna hawan mimbari suna cewa bayan an yi zanga-zangan wani nasara aka ci hmm. na ji haka ne to tambaya da zan musu a nan shine kafin a yi zanga-zangan ai sun ɗibi tawaga sun je wurin shugaban ƙasa da suka je da wannan tawaga wurin shugaban ƙasa wani nasara aka ci to shi zanga-zanga ma ba ma irin wancan bane ne wannan zanga-zangan ta ba da natija sarki zaki hmm. wannan gwamnatin babu wadda zai fito ya yabe ta sai mugu a zalimi tun da kaga hatta gwamnan gari guda wanda za mu danna jawabinsa ka ji abin da yake faɗa babu mai yabon wannan gwamnatin sai a makiri a daidai lokacin da ka ce wa mutane kar ku yi zanga-zanga me ka kawo musu a matsayin badil sauyi na zanga-zangan me ka kawo musu ko kuma kar ku yi zanga-zanga ku haƙura ku ci gaba da zama a haka mm-hmm. abu na farko kenan abu na biyu shine ta hanyar zanga-zangan duniya ta san abin da najeriya take haidin ko in ce shugabannin najeriya suke haidin ma duniya sun sani wannan nasara ce hmm. ta hanyar sanin kuma wasu manya sun yi magana sannan in baka san an samu amfanin zanga-zanga bari in kawo ma sanadiyan kar a shiga zanga-zanga akwai abubuwa da dama wadda gwamnati ta, gyara mm-hmm. ta buɗe boda of course yeah yeah ta ce za ta kuma ta dinga sai da shinkafa hmm. na dubu tamanin za a sai da shi dubu hamsin a dubu arba'in an rage 50% kawo kuwa ashe ya yi amfani saboda wannan abin da duk gwamnati ta yin da ba don an ce za a yi zanga-zangan ba ba za ta yi ba saboda haka sai kake zo kana mana karyan cewa zanga-zanga ba ta yi ba da natija ba zanga-zanga ta ba da natija sarki zaki akwai kuma wani wadda na gani wadda shi kuma yake kokarin nuna cewa ai wasu suna ce zanga-zangan na lumana za su yi alhali yaran dama suna da ba yara ne nutsatsu kimtsatsu ba sun ma ci nasara a zaɓe amma suka yi fashe-fashe da na mana dai mu ji abin da yake cewa amma mun san akwai yunwa akwai wahala albashin da ake bayarwa ba kaiwan ko'ina mu dai muna biyan albashi wanne ba shi ba ɗayan na biyu ah ta sani ne fa eh shi din ne a <laughs> yi magana ka ce ai ai za ka yi zanga-zanga ce ta lumana waɗannan masu fashe-fashen masu kashe-kashen masu sare-saren tara suka yi kai fahimtar da su lumana suka ce za su bi ka yi lumana ana zaman lafiya ba su zauna da mutane lafiya ba bari ta tara wata zuga a nan garin zaɓe aka ci zaɓe zaɓe aka ci shi ai farin ciki ake nunawa ana ga an samu abin da ake so amma yara suka rika fashe-fashen kantunan mutane a lokacin da suke cewa murna muke yi to bare lokacin da kace an fusata su fito su ne ba ke me kake zai ko ba za su ba idan ya ce murna nake yi na samu abin da muke so bai hana shi masa kantunan jama'a ba to ka gaya mai sanda ka ce ya fito ya kwaci haƙƙinsa kuma ka ce ba zai fasfasa za ka yi wani peaceful abinan protest ba za ka same shi ba Sarki zaki shi wannan bawan Allah yanzu in abin mu tambaye ka ne dokta matsalar ka shine fashe-fashe da za a yi yanzu idan aka samu tabbacin ba za a yi fashe-fashe ya zama peaceful din yanzu ka yarda cewa ayi. ko anan ma zai ce ma bai yarda ba saboda haka ajiye maganan fashe-fashe shi al'amarin fashe-fashe kamar yadda ka kawo ba a zanga-zanga ba ma an yi shi an ci zaɓe ma an yi fashe-fashe saboda haka yanzu tunda za a ci zaɓe a yi fashe-fashe kar a yi zaɓen in har dalilin da zai sa kar a yi zanga-zanga shine don kar a yi fashe-fashe to yanzu mun gano bayan an ci zaɓe ma akan yi fashe-fashe saboda haka kar a yi zaɓe dokta saboda bayan cin zaɓen ma fashe-fashe ake yi ɗaya kenan sannan abu na biyu me yasa kullum mutum yake kallon negative baya kallon positive sarki zaki muna da state muna da state talatin da shida an yi zanga-zanga a mafiya yawa daga ciki amma garuruwan da aka samu matsala ba su wuce gari biyar ba hmm. kenan garuruwa mafiya yawa ba a samu matsala ba hmm. sai ka ce ba a kai ga cin nasara ba sarki zaki akwai wani sahabi wadda manza Allah ya ce ka je ka kira mutane zuwa ga musulunci hmm. da ya je sai suka ce saba'ana shi kuma kawai sai ya hau kashe su dai ka ya kashe su kafin ya dawo mala'ika ya zo ya ce to mutanen nan dai sun musulunta amma duk da haka ɗan ka ya kashe su sai yana zuwa sai manzo Allah ya daga hannu ya ce Allahumma inni abrau ilayka mimma sana'a Khalidu ya Allah ka shaida nayi bara'a ma abinda Khalidu yayi saboda abinda annabi ya ce masa yayi daban abinda ya je yayi daban hmm. to yanzu dan an samu irin wayannan damages din sai ka ce shikenan ba za a yi ba yanzu misali sarki zaki barin bashi misalin da zai fi ganewa a azumi mu ana akan samu matasa sukan je me su yi tahajjud da daddare maza da mata to sai aka samu wasu waɗanda ba su tsoron Allah sai su je su fake da tahajjud sai su je suna iskanci saboda haka yanzu tunda akwai masu yin wannan sai mu rusa wannan tahajjud din nasu ko kuma sai dai a ce a a yi amma kar a yi kaza saboda haka sarki zaki wannan ba dalili bane wannan ba hujja bane tun farko dama waɗannan mutanen hmm. ba sa so a yi zanga-zanga hmm. alhali kuma ba su taɓa hana a yi zanga-zanga kamar wannan karon ba saboda wannan karan masu cewa za su yi zanga-zangan yara ne matasa alhali a baya su buhari sun yi zanga-zanga su tinubu sun yi zanga-zanga su atiku sun yi zanga-zanga ba su taɓa fitowa suka hana zanga-zanga suka ce haramun ba ne kamar yadda yanzu sakamakon waɗanda za su yi zanga-zangan ko suke zanga-zangan yanzu marasa galihu ne amma a baya lokacin da yake masu galihu suke zanga-zanga ba a hana ba ba a ce haram ba saboda haka da kuka ce kar a yi zanga-zanga me kuka kawo badil wa mutane ba abin da suka kawo saboda me suna ci suna sha ba sa cikin matsala hmm. za ka ga mutum a cikinsu wato bai san halin da talaka yake ciki ba hmm. in kuma ya sani to bai tausayawa domin shi ma akan ɗan watsa masa tsaba mm. saboda haka da kuka ce kar a fito a yi zanga-zanga sai kuka ce a yi me in wasu suka ce mun ce a yi alkunut to ina alkunut ɗinsu da suka yi ba mu gana su alkunut ɗin ba mm. masu cewa kar a yi zanga-zanga ka gansu suna alkunuti sarki zaki so kar a yi zanga-zanga kuma ba mu ga kuna alkunud ba hmm. ko wasu irin mutane ne saboda haka sarki zaki tun da kaga aka samu gwamnan jihar bauchi ya fito ya faɗi halin da talaka yake ciki hmm. wadda ina so ka danna mutane su ji amma mun san akwai yunwa akwai wahala albashin da ake bayarwa ba kaiwa ko ina mu dai muna biyan albashi a kan kari amma albashin ba iya sayan buhun masara wa ya kawo wannan tsari tinubu ko ba haka ne shi ya kawo rage raran mai ya kawo cewa an kana da dubu talatin ba zai saya maka buhun masara ba na sha biyar a da ana mana karya da yaudara wai ana ba mu kuɗi to kuɗin da ya karu bayan an yi devaluation naira ya zama bayi da amfani komai aka bamu bayi amfani shi yasa muke kiran shugaban ƙasa tinubu wanda ɗan siyasa ne mai ƙwari kuma mu a mu ya aiki mai kyau a Legas sai muka ɗauka Najeriya ma zai gyara. To kamar cewa Najeriya ta fi ƙarfinsa. Eh. Saboda haka mu yan bdb a shirye muke mu kawo amma mun san akwai yunwa akwai wahala albashin da ake bayarwa bai ko ina. mu dai muna biyan albashi a kan kari amma albashin baya iya sayan buhun masara wa ya kawo wannan tsari tinubu ko ba ka bane shi ya kawo rage raran mai ya kawo cewa an kana da dubu talatin ba zai saya maka buhun masara ba na sha biyar a da ana mana karya da yaudara wai ana ba mu kuɗi to kuɗin da ya karu bayan an yi devaluation naira ya zama bayi da amfani komai aka ba mu bayi amfani shi ya sa muke kiran shugaban ƙasa tinubu wanda ɗan siyasa ne mai ƙwari kuma mu a zatonmu ya aiki mai kyau a Legas sai muka ɗauka Najeriya ma zai gyara. To kamar cewa Najeriya ta fi ƙarfinsa. Eh. Saboda haka mu yan PDP a shirye muke mu kawo <laughs> sarki eh sarkin zaki wannan bawan Allah ya yi ƙoƙari ya eh, eh. faɗi gaskiya ba tare da tsoron kada ya fuskanci wata matsala ba hmm. kuma da dama daga cikin gwamnonin sun sa abin da ya faɗa gaskiya ne amma wasu suna tsoron kada su fito su ma faɗi irin nasa gaskiyar da ya faɗa abin da ina tabbatar ma sarki zaki duk wani wanda ya zo yana so ya yi inkarin maganar da kaurayi to ka bar shi da talakawa kowaye shi talakawa sun ishe shi hmm. dan yanzu akan akan wannan maganar da ya yi an samu wasu 'yan siyasa suna masa raddi to amma an bar su da talakawa saboda talaka in har yana jin daɗin gwamnatin tinubu to talakan shi ya yana ji in har yana jin daɗin yana ji in kuma baya ji baya ji saboda haka eh, wannan ɗin abu ne a fili sarki zaki siyasa da waɗannan mutane zaka ji suna ce hatta ma ya fi sallah hmm. abinda suke ce ya fi sallah kuma wata ran matse su za su ce maka demokaradiyyar kafirci ce amma duk da haka dai sun ce ta fi sallah to a cikin wannan siyasar da ta fi sallah ne akwai wannan zanga-zangar da kuke ce bata da kyau ɗin mm-hmm. ta kuma siyasar ta halasta mm. sannan ni abin mamaki da ya zamo cewa yanzu idonsu ya rufe a kan zalincin da ake yi maimakon mu dinga jin suna yawan maimaita zalincin talaka zaluntar talaka haramun ne sai muna jin kawai suna kawo ɓangaren talakawa cewa zanga-zanga haramun ne a daidai in kana so mu fahimce ka mu ɗauka da gaske gaskiya kake yi to kafin ka ce zanga-zanga haramun ne a mahangan ka ba duk da ba aya ba hadisi mm. to yana da kyau ka ce kuma zaluntar talaka da ake yi shi haramun ne mm. sai mu san eh yanzu ka gama da bangaren wa ka gama da bangaren ainihin masu mulki sai ka komo kuma kan bangaren talakawa sai ka ce su kuma zanga-zanga haramun ne to sarki zaki zanga-zanga mun tabbatar da ba haramun ba ne kamar yadda Allah da annabi ba su hana ba kuma wasu sahabbai sun yi zanga-zanga kai ya wuce zanga-zanga wasu sahabbai sun yi tawaye ma wasu sahabban wasu tabi'ai sun yi tawaye ma wasu tabi'an mun faɗa anan mun karanto ma gunda ainihin abdullahi bin hanzala hmm. ya ce wallahi ma kharajna ala ala yazid hatta khifna an nurma bil hijara min as-samai yace ba mu fita muka yi tawaye mai Zidu ba sai da muka ji tsoron kada a jefe mu da ruwan duwar wasu daga sama na'am saboda haka maganar a ce zanga-zanga akwai ta sai dai abinda muka faɗa ga matasa don kar wani ya ji an ce zanga-zanga halal ne Allah bai hana ba annabi bai hana ba ya je ya yi fashe-fashe a ba mu tare da fashe-fashe ko miskala zarratin ba mu tare da tashin hankali ko miskala zarratin amma shi ka fito ka nuna cewa abu kaza da ake ma baka ji daɗinsa ba ta hanyar yin zanga-zanga wannan yadda dokar ƙasa ta bada yadda kuma abun nan tsarin najeriya ya bada to allah bai hana ba annabi bai hana ba kuma wasu sahabbai sun yi haka ma wasu tabi'ai sun yi wannan shine abin da muke ɗauke da shi sarki zaki yan mintocin da suka rage a buɗe mana waya sai mu amsa saboda ba ma so mu ɗauki lokaci sarki zaki ko da tambayoyi biyu kawai ya wadatar saboda kar mu ɓata lokaci. To, masha Allah, tun da shi ya magana a farkon kola da ka kira kan TikTok kai za mu baka dama. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Na kola ya sunan kargan naki kira? Uh, Musa Muhammad Ali daga Najeriya. Wato ina so na ƙara tambayan malam ne dangane da wayannan sabon da ya kawo sun tafi akan cewa auren mutuwa halal ne. Na. Malam ya ƙara jero mana sunayensu a ajiye saboda wannan hujja. Barin karanto maka ma ka je. Yadda na karanto ma din na haka yake cikin littafin. A cikin littafin Al-Muhalla bil Athar juz'i na tara shafi na ɗari biyar da sha tara ya ce wa qad thabata ala tahlili ha ba'da rasulillah ya kuri yana tambaya sunan littafin zai rubuta kamin ka ci gaba bil athar bil athar to bismillah shek bismillah shek ya ce wa ƙasa bata ala ta halili ha hakika ya tabbata a kan halaccinta ba da rasulullah bayan manzan Allah jama'atun wasu jama'a ma sun tafi akan halaccinta mina salafi na daga magabata radiyallahu anhum Allah yarda da su humus sahaba daga cikin magabatan akwai fa sahabbai radiyallahu anhum Allah yarda da su to a cikin sahabban sai ya fara ya ce akwai asma binta abubakar siddiq asma yar abubakar siddiq wa Jabir bin Abdullah da Jabir dan Abdullah wabni Mas'udin da Abdullahi dan Mas'ud wabni Abbasin da Abdullahi dan Abbas wa Muawiya bin Abi Sufyan da Muawiya dan Abu Sufyan wa amru bin Hurais da amru bin Hurais wa Abu Sa'id al-Khudri da Abu Sa'id al-Khudri wa Salma da kuma Salma wa Ma'bad da Ma'bad abna Umayya bin khalab ya'ya biyu na Umayya bin khalab. wa'annan daga cikin sahabbai kenan amma da ya ci gaba sai yake cewa da ya je can gaba kenan ya ce wa minan tabi'ina a cikin tabi'ai akwai tawus tawus ya tafi akan halascin auren mutu'a wa ata da ata wa sa'id ibn jubair da sa'id ibn jubair wa sa'ir fuqaha makka a azza Allah da wasu bangare na daga cikin malaman fiqihu na garin makka Allah ya kara mata daukaka amin wannan kamar yadda na faɗa yana cikin almuhalla muhalla bil athar juz'i na tara shafi na ɗari biyar da sha tara shafi na ɗari biyar da sha tara alright na uh, kana kan layi da ka ce ka cire mute kai magana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh next call akan tiktok to bari mu ba na whatsapp dama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh whatsapp uh, call akan whatsapp Wa alaikum salam sarki zaki an wani lafiya. Lafiya kalau sarki kola ya sunan kargan naki kira? Sunana Muhammad Awal daga Bahrain. To masha Allah Malam Muhammad Awal kana tare da Sheikh Dahir Umar Suleiman Bauchi a kan wannan layi. To masha Allah ina muku fata alkhairi ina mu malam barka da zuwa da kuma fatan yana lafiya. Malam yana jin ka. Ina godiya Malam Awal. Malam Awal ba a ganin ba a samun ka ko a layin ka ma. Ka canja layi ko? Wallah na canza layi mala amma na muku na muku amma na muku sallama haka da sabon layi. Ok to a sake yi da Allah dan gani. To insha Allah karamakallah. Na'am. Mm. To ina a karmakallah tambaya ne nake da shi a karmakallah. Mm. Mm. Eh, na ce eh, shin daga cikin sahabbai misali wanda suke kalifofi ne ko shugabanni haka. na al'umma ah, daga cikin akwai wasu wanda Allah yake ma wahayi ne ko babu sahabbai a'a babu na'am okay to a magallahu yana halatta daga cikin sahabbai ko wani mutum ma dai gaba daya eh, abinda Allah hukuncin da Allah da manzansa suka yanke abin da yake halal shin yana halatta wani ya zo ko kalifa ne shi ko wane ne dai ya zama da cewa ya ce ya haramta saboda wani dalili nashi a baya halasta shi ya sa mu a wurin mu yan shi'a ai baka sani ba eh, mala awal mu yan shi'a mun yi tawaye ma khalifa Umar a wuri biyu da ya hana hajjin tamattu'i da mutu'an mata su kuma halin suna sun yi mai tawaye wuri ɗaya. suka ɗauki hajjin tamattu'i suna yi a nan sun mai tawaye Eh. amma sai suka yarda da haramcin mutu'a kuma hmm. ke. saboda haka a sarki mala awal akwai magana shahararriya na abdullahi bin umar lokacin da aka tambaye shi akan mutu'a sai ce halal ne sai aka ce walakin na ha eh, an ha umar sai aka ce amma umar ya hana ta sai ya ce kada eh, mahaifinsa sai ce kada an tumtira alaikum hijaratun minas sama an yi kusa a muku ruwan duwar watsu daga sama A ƙulu lakum ƙala Allah wa rasuluhu wata na ni ƙala Abu wa Umar an yi kusa a muku ruwan duwatsu daga sama ina ce muku Allah da manzo sun ce kuna ce mun Abubakar da Umar sun ce wannan sananniyar magana ce tasa saboda haka a nan wurin ana so a ce ma in Allah da Annabi suka ce to da khalifa abubakar da khalifa umar nasu ajiyewa ake yi muna da magana wadda marigayi um, shek ja'afar ya yi akan auren akan mutu'a barin ce akan auren mutu'a ba akan mutu'a wadda yake cewa ya tabbata khalifa umar ne ya hana to anan mu mukan kawo akan auren mutu'a su kuma salafawa an suka tashi sukan ce a'a akan hajjin tamattu'i ne <laughs> ba auren mutu'a ba saboda cewa yayi kawai mutu'a Umar ne ya hana mutu'a amma tun daga maganar Allah ga maganar Annabi ba za a ajiye ba za a ajiye na Allah da Annabi a dauki na Umar ba shi mutu'a yace bai ce mutu'an mata ko mutu'an aikin haji ba to muƙaddara din yadda su salafawan suke cewa suna ai ana nufin mutu'a na aikin haji ne to ai mutu'an aikin haji ba ita kadai ya hana ba cewa yayi hatanil ta ne mutu'o'in nan guda biyu kana ta ala ahadi rasulullah zamanin annabi suna nan su biyu ana anha anhuma saboda haka lokacin da ya hana hanin su biyu ya hana lokaci guda saboda haka zo ka ce a aka zane ya hana kawai a su biyu ya hada ya hana ya hana sahabbai sun ce shi ya hana shi ma ya ce shi ya hana shine yadda abin yake kola kola ba mutaka da fa akwai nan harfa eh ai malam zai zo akar makallawa zai zo mana sati mai zuwa na aka abin da ya shafi na har insha Allah eh na har na sai abin da nake so in ce eh, shine to kenan akar makallahu babu laifi kenan a sunna ma mutum in ya gane wani hukunci daga wani khalifa wanda ba daga mm. ba daga annabi ba ya bujire ma wannan hukunci din kamar yadda suka yi a mutu'an haji eh, suka suka suka dauki daya suka yi tawaye gashi dai dai <laughs> gashi na kawo ma wayannan sahabban da suka suka suka tafi akan cewa halas ne kaga ai sun mai tawaye kenan tunda ya ce ana an anuma ni nake hani wa aqibu alaihima kuma ni nake yin ukuba ga wanda suke aikata amma duk da haka suka ce me suka ci gaba da yi suka ce halal ne saboda to saboda wanda ne magana da shi ne a nan yake mun magana daga saudi yake ne shi ya zo siyan abu ne haka nan muka haɗu da shi a shago haka sai yake tambaya na kamar wai da Najeriya so sai dan bijiro mu da magana haka suna kushi a haka it is not wurin irin tambayan mutum wannan wasu eh. abubuwa makamantan haka ko nan ne to a gurguje dai eh, sai yake tambaya na cewa da tambayan shi da ke magana akan shi ana ce mai me yasa kaman ake da dan matsala da shi ni sai dan kawo mu wasu abubuwa kaman wai ko suna zagin sahabbai suna auren mutu'a suna kaza suna kaza so sai na dan mai magana akan auren mutu'a din sai na ce mai ya hukuncin auren mutu'a yake saboda ina son in jiya kan biyu din shi yake kaman suna su fararen mutane haka da yan Afirka yana da bambanci to shi ba ma ya ce mun irin haramun bane kai tsaye ce mun yayi suna yi sai nake tambaye shi hukuncin sai yake ce mun shi'a na yi sai na ce mai to amma ya hukuncin shi yake a shari'a sai ce shi ba sa yi ne ko saboda shi ana yi so kaman an sinki shi yanta abin ne bai saboda shi ana yi yasa ba ba yi kenan shi ana yi shi yasa sunna ba shi yasa hujjar shi saboda shi ana so imam ali shi ma ba zai so imam ali ba kenan ko suna suna na fadi ba suna na fadi ba kamar yawa kamar irin wasu abubuwa duk wani abu eh, na gane maganan na gane maganan sosai na gane maganan ka dalili kamar irin yadda malamai ke kawo a eh, annabi ne ya hana babu wani kuma sun san yayi karatu sosai hmm. baya Eh, bai kawo min wa'annan abin da shafi irin wa'annan hadisan ba hmm. kawai dalilin shi kai tsaye ya tafi mun wani wuri ne kawai da zan iya gane me yake so ya ci hmm. saboda kamar su suna da bambanci da irin karerayi da kuma wasu abubuwa da malamai suke amfani da shi kama a Afirka haka eh a abin da sa kaga ba shi kaɗai bane abin da sa sun tas muke jinjina Usman dayar Shashiri Bashir da shak Alkanar al-Iraki ke kaga a da wallahi ko ni ina yin kare shiya ko ni ina ganin kamar a shiya kaza a shiya to amma kaga zama da su da kuma alkhairin Allah ya gaida Sheikh Ismail Alfarma Kwanni da shi ma ciki ka gane yanzu shi muka yi muka bambanta ka gane akwai da suke ganin a'a zagin sahabbai wasu sahabba wasu sahabban daidai ne saboda sun yi fara da Imam Ali shi muka hmm. fahimta akwai waɗanda suka je a'a duk zagin kakab gaba ɗaya haramun ne ba daidai ba ne shi za ka gane ah, kan da ake su kan da da ake muke duban su ba ba wallahi yanzu mun sake mun ga to a yanzu akwai eh, shaidai da kansa ya karanto mana cewa misali kamar maganar da Dr. Sani jalle mu ya faɗa ko kuma magana da shi Dr. Eh, da sunan eh, kabir Gombe ya faɗa cewa wannan farko na shirin Sani wai auren je kana yi ka kan kuma cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya halatta to yanzu wa ya halatta wannan auren je kana yi ka jifan shi'a ya kai ga magana bima na wani zai ai annabi ki gaya wa haka ka gane ko kuma kamar kan da shi kabir gombe faɗa shai ya ma faɗa shi ya faɗi wannan zina zinan mm. zinan mutaci mm. to ka gane to in za a biye biye irin ababa haka babu wani babu wani irin malamin da zai tsira ni na gani haka babu gaskiya ne eh eh domin eh. dole wurin magana ka taba wani sahabi ko kuma a ka taba maganan janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba ba ba zaki ina kyautata zata in Allah ya kai mu satin da malam akarbaka Allah zai zo ya mana ba ya zo ya shi aka in ya gama ba shi zo bayani akan dangane da wannan aure guda biyu da yayi magana akai eh. na tafiya dinnan da eh, na na na na especially na na harin nan na'am lallai zarki zaki karshe in aka bayani iya fahimtar wani abu ne wanda yake kama da wancan auren an suna kawai suka ce. Ai, maganan kenan saboda. Sarki zaki ai na ce maka. Akwai wanda ya kamata. Sarki zaki, ai na ce maka akwai wanda ya kamata ya zo ya zauna a nan a tambaye shi tunda su suke yi kuma ya yarda har ya taɓa kare ɗaya daga cikin aurarruka ɗin. Ka gane? to shi ya kamata ya zo ya zauna ni yanzu misali da na zauna a nan na kawo dalilan auren mutuwa amma yanzu ni misali ni da nake zargin su da kirkiro wannan auren nahar sai yanzu in yi ta musu bayani a kai ce ga yadda yake ga yadda matsalar shi ne sun dan yi taƙiyar abin da ka gane a tunda sun yi taƙiya yanzu an gane to sai su fito su su yi to bari ce taƙiya ba tunda su ba su yarda da taƙiya ba bari ce sun ɓoye abu ko na je eh, Saudiya ko na je wani gwanti gari wani ƙasa in na ga mace wannan auren nahari bai dace ba shi dai auren far ko shi dai auren far kenan to sarki zaki wannan ka ai ka san wanda ya kamata ka tambaye su ai gode wala hawa mun gode Allah ya saka wannan ina gaya ma ne abinda suke yi amma kuma suna yin wannan suna sukan mu shine matsalar su abin da ka da sun soki wani akai sarki zaki in ka bincika suna da shigen irin wannan abun akai in ka bincika suna da shigen irin wannan wallahi duk abin da ka ji sun zagi mutum akai to suna da shigen irin wannan kai da kake da misfar misyar eh, nahar kake da jihadun nika amma ka zo kana zagin mutu'a fahimta Allah ya Hola kan TikTok ya kuri minti daya. kola ya suna kargan ake kira wa alaika salam barka ka dai kola ya sunanka daga ake kira Mala eh, Idris. Mashallah, Tahir. Ina masa da rana barka da yana jin kai na wasa. da sarki zaki Allah ya saka muku da alkhairi da wannan program da ake yi duk da ni na zo an ci karfin program ɗin kawai na dan rubuto su ne ban tsara ko tambaya ba ko kuma nemi ƙarin bayani game da wasu abubuwan sakamakon ban fitar da natijar ka tambaya ba kuma na ce tun da yaran lasa barin ko da da malam tahir ne mu gaisa don kuma har Allah ya kai mu tafi kenan sai mu tsara yadda za mu yi tambaya To, masha Allah, mun gode maka Allah ya saka da alkhairi, mun gode Malam Idris, mun gode. Masha Allah, eh. Malam Tahira, su gaba da ba su wuta, insha Allah. Ah. <laughs> Wuta kuma <laughs> ruwa ne ko sai. Ta <laughs> ba wai Idris, Idris ko ba ci gaba da ba su wuta. Idris ba da Idris ya wani. Ah, Kace masa ruwa za mu bada insha Allah, a sha ba ba wuta. Ah. Eh.

sarki zaki ina da ina da tafiya ina kyauta tsammani insha Allah sati mai zuwa hmm. za mu je arba'in saboda haka wala Allah ko na insha Allah ko na ko sati na gaba ko na gaban gaba za mu ci gaba da wayannan karatuttuka din sarki zaki kuma za ma mu bude za mu bude dama akan sauran wasu abubuwan ma ba akan auren mutu'a kawai ba sarki zaki akwai abubuwa da dama waɗanda su waɗannan mutanen suna ɓoyewa a kan kansu kuma akwai a tattare da su haka tafi arba'in da Allah eh? a ɗauko muna kaɗan wani rahoto wani abu kaɗan da zan yi ƙoƙari in zai yiwu ma mu yi abin nan da kai a wurin insha Allah daɗi ma wallahi da mun ji daɗi sosai eh, ina fatan ya zamo na samu abin nan mai kyau data mai ƙarfi a wurin na samu wadda tafi na Saudiya insha Allah. Eh. Insha Allah shi mun gode Allah ya saka mun gode. Amin ya To ya muna addu'a kenan. Allah muna roƙonka albarkacin manzo da ahlul baiti alaihim salam Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasar mu Allah wannan hali da talakawa suke ciki na rashin tsaro na rashin abinci na matsaloli Allah ka kawo mana karshen sa Allah Ubangiji ba mu da abin da muka dogara da shi sai addu'a zuwa gare ka, Allah ba mu da wanda muka yi tawakkali da shi kamar kai, ya Allah Ubangiji babu wadda muka jingina da shi in ba kai ba, ya Allah Ubangiji ka ba mu sauƙi da sauƙinka, ka azurta mu da arzikinka, ka wadata mu da wadatarka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.